This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkan sa jamhuriyar Nijar kuma a zangon FM. masu shawarar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. jama'a masu aron masu salamu alaikum barkan ku da dare yanzu ma daga nan washington dc tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daren nan great pleasure to welcome President uh, Buhari uh, and his delegation here to the Oval Office. Uh, for his first visit. Shugaban Amurka Barack Obama yake cewa yana matukar farin cikin yin marhabin lale ga shugaba Buhari ta wagasa a wato a fadar White House cikin ofishinsa da ake kira Oval Office a ziyarar ta shugaban Najeriya ta farko tun bayan kammala zaben Najeriya wadda ya shiga tarihi. Nigeria will remain ever grateful to Shugaba Muhammadu Buhari ke cewa Najeriya za ta tabbata tana mai godiya ga shugaba Obama da Amurka saboda irin goyon baya da suka baiwa Najeriya ta ƙara ƙarfafa harsashin demokradiyya. kadan daga cikin irin rahotanni da muke ɗauke da su kenan cikin shirin a daren nan da farko sai a fara da labaran duniya tukuna. ta jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya gana da takwaran aikinsa na najeriya muhammadu buhari a fadar white house inda suka tattauna akan barazanar mayakan boko haram da kuma wasu batutuwa a tattaunawar tasu mr obama ya kwatanta najeriya a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya ya kuma ce zaben da aka yi a ƙasar alama ce da ke nuna cewa najeriya a shirye take ta ƙarfafa mulkin dimokuraɗiyya shugaba obama ya kuma nuna damuwarsa game da matsalar har-haren boko haram inda ya nuna cewa yana da kwarin gwiwar shugaba buhari zai kawo ƙarshen ƙungiyar tare da magance matsalar cin hanci da rashawa da ta yi wa ƙasar katutu har ila yau shugaban na amurka ya ba da tabbacin cewa ƙasarsa a shirye take da tattauna kan yadda za a haɗa kai a yaƙi ayyukan ta'addanci wannan ziyara ta kwanaki hudu a washington ita ce ta farko ga shugaba buhari tun bayan da ya lashe zaɓe a watan maris ɗin da ya gabata a yau litinin amurka da cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiyya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin karfe 12 na safiyar yau litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru 50 suna zaman doya da manja da sanyin safiyar yau ne aka daga tutar kasar cuba mai launin ja da shuɗi a ma'aikatar harkokin wajen amurka tare da sauran na kasashen da ke hulɗar diflomasiyya da amurkan hakan kuma na nufin kasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa kenan a tsakaninsu su hakan kuma har ila yau na zuwa ne bayan shekaru hamsin da hudu da kasashen suka kwashe ba sa ga maciji tun daga zamanin tsohon shugaban kasar ta amurka wato john kennedy labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wata kotu ta musamman a senegal ta fara sauraron karar tsohon shugaban kasar chad hisan habri wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi da suka shafi cin zarafin biladama a baya mr habre mai shekaru 72 da kuma lauyansa sun yi watsi da tuhumar kotun suna masu cewa kotun ba ta bin ka'ida saboda haka ba za su shiga cikin karar ba amma a yau litinin habre ya halarci zaman kotun bayan da hukumomi suka tilasta masa gurfana a gaban kuliya an dai kafa kotun ce bisa wani shirin kasashen tarayya afirka su da suka kulla za kuma ta saurari ba daga shaidu 100 a wannan shari'a da ake sa ran za a kwashe watanni da dama ana yi ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wata ƙungiyar tabbatar da adalci a ƙasar chadi sun zargi habari da hannu a kisan da aka wa fiye da mutane dubu arba'in da ake dangantawa da siyasa da azabtarwa a lokacin da yake mulki da ƙarshe a yau litinin ƙasar girka da ba bashi yi wa katutu ta buɗe bankunanta a karan farko cikin makonni uku yayin da ta ƙara kudaden haraji tare da biyan wasu makudan kudade ga masu binta bashi mutane da dama ne suka yi tururuwa zuwa bankuna domin cire wani kaso daga cikin kudadensu an dai samu sassauci a matakin buɗe bankunan sai dai adadin kudaden da masu ajiya za su iya cirewa a mako guda har yanzu yana nan a matsayin dala ɗari da hamsin 455 a maimakon dala sittin da biyar a kullum da masu ajiya ka iya cira daga injinan kuɗi na atm yanzu haka an kara kudaden haraji ga masu yawon buɗe ido da kuma kayayyakin bukatun yau da kullum da kashi goma sha 13 zuwa 23 cikin ɗari. wannan mataki ya shafi hadda abincin da ake sayarwa a kantuna da kuɗin sufuri ƙarin kuɗaɗen haraji na daga cikin matakan tsuke bakin aljihu da ƙasar ta girka ta amince ta aiwatar gabanin ta samu ƙofar sake tattaunawa da masu bata bashin dala biliyan 93 domin ceto tattalin arzikinta. ta labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc mahmud lalo ya gabatar To madalla saboda ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tawaggasa ke yi a halin yanzu a nan Amurka ba za mu samu damar gabatar muku da shirin labarin wasanni ba saboda mu samu sukunin kawo muku rahotannin wannan ziyara. Well, it's a great pleasure to welcome President uh, Buhari uh, and his delegation here to the Oval Office uh, for his first visit since uh, the historic election that took place. Uh, Nigeria is obviously uh, one of the most Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da zaben Najeriya inda aka mika mulki cikin lumana wadda mataki ne na ƙara tabbatar da ƙudurin 'yan Najeriya tabbatarwa da ƙarfafa salon mulkin demokradiyya. Shugaba Obama ya ci gaba da cewa Najeriya ƙasa ce babba wacce take da al'umma da bambance-bambance masu yawa duk da haka 'yan Najeriya sun haƙiƙance a cewa ta salon mulkin demokradiyya da lumana ne kaɗai za a iya kawo canji. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa shugaba Buhari mutum ne da aka san shi da riƙon gaskiya da amana. kuma ya zo da alƙiblar yadda zai tunkari matsalolin da ƙasar ke fuskanta kama daga tsaro wanzar da zaman lafiya samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa yace shugaba buhari ya damu ainin kan fitinar boko haram da kuma duk wani nau'i na tsatsaucin ra'ayi kuma a shirye yake shi shugaba buharin ya ga bayansu daga nan yace a shirye amurka kuma take ta taimaka najeriya kuma a shirye amurkan take ta saurari duk bukatu da shawarwari da najeriya take tafe da su domin amurka ta ga hanyoyi da kuma sassa da za ta bi ta taimaka Mr. Obama ya yaba Najeriya kan shugabancin tafannonin kiwon lafiya inda take haɗa kai da Amurka wajen yaƙi da cututtuka da suka haɗa da Ebola da kuma shan inna da dai sauransu. Nigeria will remain ever grateful to President Obama and the United States for backing Nigeria to consolidate uh, its gains on democratic system. da yake mai da martani shugaba muhammadu buhari ya ce najeriya za ta ci gaba da godiya ga shugaba obama da kuma amurka da sauran kasashen yammacin duniya saboda irin goyon ba da suka baiwa najeriya ta ci gaba da karfafa salon mulkin demokradiyya shugaba buhari ya ci gaba da cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai najeriya inda ya gana da tsohon shugaban najeriya da shugaban hukumar zaɓe ta inec da kuma 'yan hamayya ya taimaka nesa ba kusa ba wajen shata alƙiblar yadda har aka kai ga gudanar da wannan zaɓe ɗaya sahihi matsin lambar da amurka da turai suka yi a na ganin cewa zaben an gudanar da shi cikin adalci da walwala shi ya kai ga samun nasarar da aka samu a halin yanzu shugaba buhari ya ce in ba tare da matsin lambar da amurka ta ci gaba da yi wa tsohuwar gwamnati ba da wuya tsohuwar gwamnatin ta amince da duk wani mataki da ya kasance kan ka'ida akwai wasu gungun 'yan kaɗan aka samu. A cikin tawagar shugaban Najeriya har da babban sakataren ma'aikatar shari'a Abdullahi Ahmed Yola, wadda Aliyu Mustapha Sokoto tambaye shi ko me za su tattauna da ma'aikatar shari'ar Amurka, wacce ministar ta wato ministar ma'aikatar Loretta Lynch tana daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka da za su gana da shugaba Buhari a ci gaba da ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka. To, watakila za a iya cewa wasu jihohin dalilansu daban da na wasu duk da cewar kuma za ta iya yiwuwa su tarayya a wasu dalilan hmm. daga cikin dalilan da za a iya hasashe eh, idan aka yi la'akari da inda suka yi tarakin cewar ba su sami komai ba a asusun gwamnati za a iya hasashen cewar um, tunanin wato kudin da za a kashe da zarar an naɗa kwamishinoni domin kana yin wannan naɗe-naɗen akwai doka ta tanadi wasu abubuwa da za a ba su na fara aiki da mm. watakila wannan zai iya sawa wasu jihohin su jinkirta sannan za a iya hasashen cewar eh, rikita-rikita ce ta siyasa da kulla-kulla musamman a jihohin da sai ta yi wato takatsantsan wajen ganin cewar kowane shiya da kowane fanni da kowane wato rukuni na al'umma ka yi iya ƙoƙarinka ka ka ga yaya za ka yi kowane ɓangare iji cewar ana tare da shi a gwamnati. da mm. wannan za ta iya tsai da su. Sannan kuma ba abin mamaki ba ne idan ganin cewar a gwamnatin tarayya ba a yi ministoci ba tukun wasu jihohin su ɗauka kamar wani yayi ne ko wani wani wato abin koyi ne sai shi kenan bari kawai su masu yi irin yadda aka yi a gwamnatin tarayya to wannan shine irin hasashen da za a iya yi game da abin da isa suke eh. wannan jinkirin eh, kamar yadda kace sai ta yi watakila koyi ne ganin ita gwamnatin tarayya ba ta yi ba Eh. ta sha zargi ko kuma tana ci gaba da shan zargi saboda ha yanzu bata nada ko kuma eh, shugaban kasa bai nada ministocinsa ba kamar yadda na faɗa a farko a zamanin mulkin soja in gwamnatin tarayya ba ta yi ba jihohi ba sa yi suna jira ne sai abin da tarayya ta yi su yi amma to a tsarin demokradiyya wannan yana nuni har yanzu gwamnonin ko kuma wannan burbuɗin yadda soja ke mulki da yake sun fi kowane bangare daɗe ba suna mulkin najeriya ha yanzu ana da sauran wannan yanayin tunanin su din ne a tsarin gwamnati da cewa an fi shekaru goma ana wannan tsari na demokradiyya to ko da dai akwai wannan a tsarin siyasar gaba daya na cewar wani lokacin za ka samu <clears throat> tarihin mulkin soja ya yi tasiri a abin da ake a wannan dai a naɗa kwamishinoni ni ban ga wani tasiri da za a ce wannan ya kamata yi ba hmm. kuma shi kansa koyin bambancin akwai bambanci mai yawa tsakanin gwamnatin tarayya yanzu da jihohi musamman game da naɗa shugabanni gwamnatin tarayya ta iya yin uzuri da cewar <clears throat> wato shugaban ƙasa ya samu ya san wani abu kai tsaye daga ma'aikatan gwamnati ba tare da wani shamaki ba na ministoci yana da muhimmanci kwarai da gaske ji daga ma'aikatan kai tsaye alabashi da sanda ministoci suka zo kuma a ci gaba da dorawa da aiki amma a jihohi wannan um, tasirin bai da yawa musamman ma in aka yi la'akari da cewa wasu jihohin kamar wato gadar junan kansu suka yi wani gwamnan ne izarce wani kuma mataimakin mataimakinsa ibaiwa um, da makamantansu don haka in ma koyin suke neman su yi gaskiya dalilan sun sha bamban yadda bai kamata a ce sun tsaya sun yi koyi ba sannan majalisar ƙasa ba ta zauna da gindinta ba har yanzu amma majalisun jihohi kowanne ya zauna gindinta don haka gaskiya ba su da uzuri kamar wanda irin wanda za a yi wa gwamnatin tarayya. jama'a sai a mana aikin gafara wannan hira ce da muka yi da dr sa'id ahmed duka na jamar bayero ta kano dangane da abin da ya sa ha yanzu wasu jihohi ba su nada majalisar kwamishinoninsu ba a halin yanzu za mu kawo muku bayanai da wato babban sakatare a ma'aikatar shari'a alhaji wato ahmed yola ya yi wa abdullahi ahmed yola ya yi da ali musafan sokoto dangane da gana wasu da ma'aikatar shari'a ta amurka ta fannin shari'a za mu yi magana da su akan abubuwan da suka shafi cin hanci da rashawa yadda ake ɗebe kudaden najeriya ana kai su kasashen waje ta hanyar da bata dace ba Eh, muna da eh, eh, muna da yarjejeniya da mu da mutanen amerika ba wai yanzu ne muka fara za mu fara wani abu ba to amma yanzu akwai abubuwa wanda suka ɓaci sosai wanda ya kamata amerika su taimaka wajen yadda za a iya samun damar dawo da abin da za a iya dawowa da shi kuma bisa dukkan alamu sun yi alkawarin cewar za su taimaka muna da kiyasin abubuwan da ake nema yawan makudan kudin da ake zaton na najeriya da aka kawo anan ko an sato ko ta yaya to gaskiya ba zan iya cewa ga yawan yawan kudin ba saboda yanzu ne ake duba abubuwan daki-daki a ga shin yaya ma zurfin al'amarin yake tukuna amma dai yana da muni bisa dukkan alamu bisa dukkan alamu ta wace hanya kuke ta neman taimakon amerika ne ta rike kudin ne ko ta nemo shi ko ta dakile hanyoyin shigo to ai eh to na farko dai a yanzu tun da kaman akwai alamun cewar an san inda wasu kudaden suke to kaga zai america za ta taimaka a gane inda kudaden suke sannan kuma dama akwai yarjejeniya mu da su in an sami irin wannan matsaloli za a dawo ma da najeriya wannan kuɗi da kila abinda yanzu ya kamata a yi shine a zauna a yi magana akan yadda hakan za ta samu cikin sauki bayan ka duba kamar ga kudaden da ake magana na shugaban kasa marigayi sani abacha aga abu ne wanda yake yanzu ya ɗauki wajen shekara goma sha bakwai ana magana kudin nan suna wuri kaza kudin nan suna wuri kaza kudin nan suna wuri kaza amma ba a samu dawo da su gaba ɗaya ba za a taba abubuwa irin su batun hali batun da an ce buhari ya fara tunanin bincika wannan magana to daman magana hali batun tana nan yanzu abubuwan da akwai kuma kamar yadda na gaya maka akwai yarjejeniya tsakanin mu da amerika in dai aka samu kuɗin nigeria a ipo eh, daga ina suke sun biyo ta amerika za a damar da su idan an tabbatar da cewa kuɗi ne na da basu dace ba Ah, alhaji abdullahi ahmed yola babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta amurka aka ji da aliyu mustapha sokoto ga matan tambayar da kuma aliyu mustapha sokoto ya yi wa babban sakatare a ma'aikatar cinikayya alhaji abdulkadir abdulkadir ta fuskar harkokin kasuwanci me muke fatar wani buri muke fatar mu samu daga wani riba muke fatar samu daga wannan ziyara eh assalamu alaikum abin da muka nema hannun amurkawa tun kafin mu zo nan akwai mitin da muka yi da su shekarar da ta wuce da ita kuma secretary penny priska da froman a kan ah, harkar agowa ah, wannan kasuwanci da suka bari don mu zartar a cikin kasashe da suke afirka da sauran bangaren duniya wanda ana ba su damar su shigo da kaya amerika ah, ba tare da ko sun biya diya ko wani haraji ba to suka ce matsalar da muke fuskanta shine yawancin abin da muke so mu kawo nan ba a takaita shi ya zamana an gyara shi an suturta shi yadda in kasuwa ta gani nan za ta yi sha'awa saboda ba mu kaɗai muke kawa ba akwai wasu ƙasashe daban da suke kawa to sai ya zama musu abin ya musu ciwo cewa duk da halin da suka bamu mun kasa yin wani abu kuma an jima kasan tun lokacin clinton wannan abun yake to yanzu suka sun shi mahimmanci suna so lalle lalle mu yi kokari mu cimma wannan buri namu to sai suka ce to mu haɗa gwiwa da su mu ga yadda za a yi su taimake mu mu sa wasu fannoni na gyara yadda za a yi masana'antar mu don ya zama na mun cimma wannan buri to na ɗaya kenan na biyu muna jin za su tada shawara akan maganganun mu harkar noma kamar shi shugaban kasa mun san eh, a shi shugaban kasa namu na najeriya ya yi magana akan ya kamata lallai ba da muhimmanci fannin noma kamar ta auduga abubuwa da ya rake shinkafa da sauransu tun da yake wani abubuwan ana so a daina shigowa da su najeriya kuma daga cikinsu akwai wanda muna iya sarrafa su mu yi kasuwanci da su ƙasar waje mu samu kuɗi don yanzu ana magana mu kasan mai ta lalace yanzu burinmu shine mu haɓakar da wannan kasuwancin a kai matsayin da duk inda ka faɗa a najeriya ko koko ne kai ko katako ne ko kana maganan shinkafa ne ko kana maganan ah, rogo ne mun kai matsayin da a duniya mun riga mun nuna mun kwarance kuma muna da filin da muna iya yi a noma ya inganta a samu na abinci a samu na fitowa da shi kamun ku ji marigaya alhaji mamman shata an saurari babban sakatare a ma'aikatar cikaya alhaji abdulkadir abdulkadir to aliyu mustapha sokoto ya dawo yana tare da mu a nan babban zaure da muke gabatar muku da shirye-shirye mu aliyu me za ka ce a takaice dangane da yadda al'amarin karɓar shugaba buhari a fadar shugaban amurka to um, ba shaka shugaba muhammadu buhari ya samu tarba ta karamawa sosai diya da ka kalli uh, wanda ya san al'ada ta yadda ake karɓar baƙi a white house sau da yawa idan eh, almisali gwamnatin amurka bata cika darajar ta kurar shugaban kasa ba za a buɗe masa kofa kawai je ya shiga eh, salin alin ya shiga amma wato yadda kasan ana zan ce kamar hawan daba aka yi wa shi muhammadu buhari dangane da aka ɗauko eh, mayaka amurka da ke wakiltar dukkan sassan yaƙi ko na soja na amurka da 'yan sanda da na sama da na ƙasa da na ruwa da sauransu mm. ah, kuma in kasa wani magana da shi shugaba obama ya yi wato kamar da gangan ya fito ya nuna halin muhammadu buhari a matsayin mutum mai gaskiya domin ya jaddada cewa mutumin ne mai gaskiya kasan dai eh, kamar da muka nuna bayo shugabannin najeriya suka taba shiga cikin wannan fada ta shugaban amurka ba obasanjo ya je tun ma kafin ai yi obasanjo an yi su tafa balle kamar da dazu kake nunawa mm. babu hari ne ya fara sauka a wannan gidan na blair house ba mm. amma mun san gidan karramawa ne idan an sauke mutum a wannan wurin ba saboda haka karba da aka yi wa muhammadu buhari da ka kalle ta wato an yi masa karba mai kyau to sai dai duk da wannan karbar kasan amurka in abu yana cikin ta ba ta boyewa fitowa mm-hmm. take ta fili bayan sun gama haduwar da suka yi a nan cikin oval office wato shi kan shi ofishin shi shugaba barack obama na mm-hmm. amurka din eh. to shi sakatarinsa na watsa labarai josh ya fito ya haɗu da manema labarai yadda ya saba yi kowace rana yake amsa tambayoyi yawa na jama'a ba zance najeriya ta so nan ai wato kasan san wato su yan jarida amurka da yake su akwai jiddadin yan jiddadu na cikin wata eh, ta fadar wata house da kullun suna nan na tashoshin talabijin musamman da sauransu eh. Eh, babban abin da suka fi bata lokaci a kansu shine magana iran Mm. magana eh, trump eh, eh, da john mccain da 'yan siyasar su ta amurka da kuma magana nukiliyar yarjejeniyar nan yar muka samu aka ɗan cusa tambaya ɗaya biyu a cikin game da batun najeriya amma kamar su ma sun zo da shirin su fi su bi lillahi ah, sun yi magana cewa najeriya da amurka suna neman su kulla zumunci na inganta dangantarsu kasa ainihin mm. amma kuma a cikin magana sun yi magana cewa ita ma najeriya duk da yake buhari ne yanzu shugabanta mm. tana da wuraren da ya kamata ta dan gyara al misali sun dau ko maganar batun yancin dan adam mm. idan amurka ta yi magana yancin adam ka san amurka tana da aƙida kowa abin da ya ga dama ah, su najeriya ko suna jan burki a wasu abubuwa eh. kamar maganar auratayya jinsi dinnan nan to ka san tana cikin maganar yancin dan adam a eh. wurin amurkawa eh. to ba su fito suka ce suna su najeriya ta dauki na aƙida ba amma sun ce ya kamata ta gyara aƙidojinta na kyautata yancin ɗan adam to ba eh. kana jin watakila a wannan gana da za a yi ta bayan fage tsakanin manyan jaman gwamnati kamar ita ministar shari'a hmm. da wasu manyan jaman gwamnati watakila lokacin ne za a kawo wannan batu na cewa najeriya ta yi gyara kan wannan dokar ka san fi layi na yi mamakin ganin wato wannan alakar kud da kud ta ma'aikatunsa na shari'a a cikin wannan haɗuwa din dan galibi an zo irin wannan ziyara akan karfafa batun tsaro batun siyasa batun tattalin arziki kasuwanci da sauransu mm. amma ina ji daga abubuwan da nake gani nake ji batutuwa guda biyu ne suka kawo haɗuwar wannan sassan biyu na shari'a na farko shine maganar kuɗaɗen Najeriya da aka sato daga waje mm. da daga Najeriya aka kawo su nan kasashen waje eh ƙasashen waje musamman kuma ana so ita Amurka eh. ta yaya ma'aikatan shari'o'in nan kasa ana amurka ma'aikatar shari'a ita ce kuma take rike da ma'aikaturan su fbi suke aiki da ita da karkashinta mm. saboda haka su za su bi su shiga lungu-lungu cikin bankuna su zazzaro in akwai kuɗaɗe wa ya kawo su ne nawa ne kuɗaɗen daga ina suka fito kenan na ɗaya mm. kenan na biyu ai magana wannan batun auratayya da amurka da gaske take ba ta so kasashe irin su uganda kuma ka san an yi bincike mm. kafin buhari ya zo na an bincike an gudanar da a jin ra'ayin jama'a a kasashen afirka aka gane a duniya mm. aka gane najeriya ce ƙasa ta biyu da ta nuna adawa da aƙidar rashin son jinsi guda kashi 98.9 na mutanen najeriya ba sa goyon ba to amma ba su ita ko da ke wannan ma ci gaba da yin sa ah, mamur kamar misali kana tambaya ko eh ali dama ina son tambaye ka ne ganin cewa ka ce kasashen ah, nan biyu sun nuna alamun cewa lallai za su hada dangantaka ta kud da kud mm. eh, kana ganin za a iya cewa nan da komawan buhari gida za a iya ganin canji a fannin abin da shafi tattalin arziki da yaki da boko haram da sauransu kwarai kwarai sun nuna alama yana ɗaya daga cin abin da shi sakataren fadar wata house ya nuna cewa babban abin da suka baiwa fifiko yanzu kenan ya za a taimaka wa najeriya ta samu galaba kamar da eh, ake ta nunawa hankalin amurka ya tashi da aƙidar boko haram daga ranar da boko haram suka ce sun fara haɗa kai da manyan ƙungiyoyin eh, ta'addanci na mm, duniya mm. irin su isis su shabab da sauransu su alƙaida mm. saboda haka yanzu boko haram ta fi ƙarfin najeriya ƙungiya ce ta ta'addanci na duniya baki ɗaya saboda haka amurka tana so diya da za a bi a yi aiki tare a dakile ta tana son su yi wannan saboda haka harkar tsaron nan ita ce a ala daga dukkan cikin abubuwan da za su yi magana kai To Mala Aliyu sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a ƙara mana bayani haka. Masu sauraro a kasance da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirye-shiryen masu gabatowa da asibayi da ikon Allah za ku ji ƙarin bayani dangane da wannan ziyara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka. Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Iraki ta bayyana gagarumin jagorancin sojinta wajen kwato lardin ambar daga hannun 'yan kungiyar isil wanda suke rike da manyan birane biyu na lardin ramadi da fallujah kawar da kungiyar isil ba mai sauki ba ne kamar da shugaba barack obama ya lura kwanan nan cewar 'yan kungiyar isil suna shiga su saje da fararen hula a biranen da suke karkashin ikonsu amma a yayin da sojoji suka fafata da mayakan isil yana da amfani masu marawa kungiyar isil baya a iraki da Siriya, da sauran wurare su ji labaran waɗanda ƙungiyar isil ta yi amfani da farfaganda wajen jan ra'ayinsu amma daga baya suka yi fatali da ita kamar yadda shugaba obama ya faɗi domin durƙusar da ƙungiyar 'yan ta'adda irin ta isil dole ne a raunana irin su wadda ke sauya tunanin mutane su shiga ƙungiyar wa zai yi fiye da 'yan cikin gida waɗanda suke da masaniya akan komi ga misali tsohon mayakin isil daga fallujah wanda aka sani da hamza wanda ya damma ransa ya shiga ƙungiyar isil a kakar bara amma ya fita bayan wata shida ya faɗa wa mujallar independence newspaper cewar ya shiga ƙungiyar ne a dalilin addini amma maganganunsu da ayyukansu suka firgita shi kamar yadda suka sa shi ya kashe 'yan sunni waɗanda kuma ya san su aka kuma sa shi kama ƙananan 'yan mata domin yin lalata da su a cewarsa da farko na ɗauka suna faɗa domin allah ne amma sai daga baya na gane cewar manufarsu nesa take da irin manufar islama irin adalcin da suka ce suna nema a lokacin da suka fara zuwa garin fallujah sai ya koma irin na fatar baki kawai haka ma wani matashi ɗan siriya usaid barhu wanda ƙungiyar isil ta horas a matsayin ɗan ƙunar bakin waki wanda daga ƙarshe ya mika kanshi ga hukumomin iraki ya faɗa wa mujallar new york times a shekarar da ta gabata cewar ya shiga ƙungiyar isil ne bisa ga yardar kansa saboda ya yi imani da addinin islama kuma ya gamsu da maganganu da kuma ayyukan isil hada ma cewar idan bai shiga ƙungiyar ba 'yan shi'a za su yi wa mahaifiyarsa fyaɗe nan da nan a cewarsa sai na fahimci abubuwan daban suke da na islama misali ya lura cewa isil ta ladabtar da jama'a da dama da aka same su suna shan taba sigari bayan kuma a sansanin nasu ya ga mutane da yawa suna shan taba sigari ya ga ana luwaɗi da dama tsakanin mayakan na isil kuma ya ci gaba da damuwa akan yadda ana hallaka mutane da basu ji ba basu gani ba shugaba barack obama ya ce yakin ƙasa da ƙasa da ƙungiyar isil yaƙi ne da 'yan ta'adda waɗanda suka karkatar da maganar islama kuma mafi akasarin mutanen da suke shafa musulmai ne haka ma waɗanda suka taɓa ɗanɗana shiga ƙungiyar ta isil suka faɗa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau da ya kawo muka shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To shugaban Amurka Barack Obama ya gana da takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari a fadar White House inda suka tattauna a kan barazanar mayakan Boko Haram da kuma wasu batutuwa. A tattaunawar tasu, Mr. Obama ya kwatanta Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya. Ya kuma ce zaben da aka yi a ƙasar alama ce da ke nuna cewa Najeriya a shirye take ta ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya. a yau litinin amurka da cuba suka maido da cikakkiyar hudar diflomasiyya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin karfe goma sha biyu na safiyar yau litinin bayan da suka kwashe sama da shekaru hamsin suna zaman doya da manja da sanyin safiyar yau ne aka daga tutar ƙasar cuba mai launin ja da shudi a ma'aikatar harkokin wajen amurka to ma da lama haro duka da kuma abin da ya sauwa kenan ciki shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asubahi da iko Allah ku ji mu da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Mahmud Lalo da Dayani da kuma Zainab anan ne sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.